أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugabanni da malamai da ke high table da alaramomi mahalarta wannan majalisi daga nan kwantagora unguwa-gwari kwantagora local government niger state nigeria in uwa musulmi masu sauraronmu daga media dinmu ta duniya musamman jibois nigeria manara jibois nigeria da sunna tv kano presti radio daga mina landmark fm kwantagora da kuma radio koro busa da social media na kwantagora da sauran media dinmu na duniya ga baki ɗaya muna gaishe ku da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah yau ne sha biyu ga watan ramadan hijira shekara hudu ya yi daidai da uku ga watan afiriri miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in san alaihi salatu wassalam shekara uku jiya mun kammala suratul fajiri da izinin Allah ya Allah ka ba mu ceton ta alkiyama Allah ka yahe mana zunubanmu Allah ka ba ƙur'ani cetonmu ga baki ɗaya Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ka yi mana albarka Allah ka yi wa iyayenmu albarka Allah ka yi wa iyayenmu gafara Allah ka yi mu albarka Allah ka yi wa mata albarka Allah ka yi ma dattijawa albarka Allah ka yi ma yara albarka Allah ka yi albarka jama'a muna fatan da mu tashi yau sabuwar sura suratul balad makiya ce tana da aya 20 tana karantar da Eh, muhimmancin taimakama miskinai da kuma tabbacin asalin addini ikira لا أقسم بهذا البلد بمعنى أقسم بهذا البلد uqsimu ni Allah ina rantsuwa da wannan gari na makka ah, kuma malamai suka ce yana yiwa ya zama ba lamun da'ida ba ce lamun na fayuce sai ma'anin shi ya zama la mu bi hadal balade ba sai na yi rantsuwa da wannan gari na makka ba alhali wa an ta hillun wato Allah yana cewa ba sai na rantsuwa da maka an ka san makka na da daraja ba alhali wa an ta hillun bi balade kai annabin Allah sallallahu ta'ala alaika kana mai sauka a cikin wannan gari na makka mahaifarka ce garinku ne garin iyayenka ne da kakanninka halat wato kai dan maka ne halat don haka ba ma sai ta kai ga ayi rantsuwa ba daga cikin hikimar wannan aya wallahu alam bangiji yana son ja hankalinmu da darajar makka duk abinda Allah ya rantsuwa da shi to yana so ne ka lura wannan abin na da wata abu da zai ƙara maka imani na harko dai makka ke da hajjar aswad wannan hajjar aswad shi kaɗai ne a dutsen duniya wanda a gidan aljanna umar bin hatab radiyallahu an yace ya hajar qad alimtu annaka hajar لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك اتياكي دوتي هجر الأسوات ni wallahi in ji umar bin hatab ni na san kai dutsi ne ba don mun zaunan tare da annabi sallallahu da zai fara ɗawafi sai ya sumbance ka ya sa kan shi cikin kogon dutsen kai sumbance ka umar bin hattab ya ce wallahi ni da ban sumbunta ka don mi don lata dur wala fa. ba ka dai iya cuta mini don ban sumbance ka ba kuma ba ka iya amfana min da komai duniya da lahira umar bin hattab yana karantar da aƙida yana karantar da musulmin duniya cewa duk wani abu da ake cewa wannan abin mai albarka ne in dai ba ƙur'ani ba ne bai iya baka albarkan nan da kan shi sai dai face ubangiji subhanahu wata'ala la shakka hajjal aswad yana da albarka domin dutse ne na aljanna Allah ya sa ɗauko shi albarka annabi sallallahu alaihi sallam a kawo shi makka ɗan ɗawaf na hajji da umara da ɗawafin nafila ya dinga cafke zunubansu da ka zo kasa kai ka sumbance shi ko ka sa hannunka ka sumbance hannun ko ka yi ishara ka ce Allahu Akbar kafin ka fara ɗawaf duk zunubanka na duniya sai ya cafke su kamar kura ƙarfe to duk da haka nan dai shi dai karan kai ne ai bai iya cafke zunubinka in ba da izinin Allah ba to wannan shi ne abinda umar yake nufi radiyallahu an kuma makka ita ke da kaba wannan kaba tarihin duniya ga baki ɗaya kaba ce farkon ɗaki a duniya inna awwala baitin wadi'a subhanahu wataala ya tabbatar da kaba shine ɗaki na farko tun kafin a yi duniya gaba ɗaya ko kuma bayan an shimfe da ƙasa a duniya to ɗaki na farko shine kaba kaba ce farkon da Allah ya sa mala'iku suka gina wataƙila kuma an same ta ƙarƙashin kun fayakun wallahu alam saboda haka ba inda ke da kaba sai makka sannan babu inda adda maqama ibrahim sai makka wa takhidu wa duk duniya babu inda adda makama ibrahima in ba makka ba hakanan babu inda adda duwatsu biyu safa da marwa sai makka Allah ya ce inna safa hakanan duniya babu inda adda arfa sai makka shi yasa ya ce wa idza afattum min arfatin saboda haka in ba maka ba kuma babu inda adda masharil haram babu inda adda mina sai maka babu inda adda jamarat na jiha shedan sai maka don haka kuma an aihi annabi sallallahu alaihi sallam, a garin makka wannan abun wani abu ne babba mai daraja shi sa Allah ya ce la uqsimu bi baladi ni Allah ba sai na yi rantsuwa da wannan gari ba na makka wa an ta hillun bi balade kana mai sauka a cikin wannan gari kai ɗan gari ne halar ka na makka eh, iyayenka da kakanninka kai ɗan makka ne halar don haka ba sai an ce ma wani makka na da daraja ba tun da mahaifarka ce mahaifa annabi sallallahu alaihi wasallam banda waɗannan darajoji gaba ɗaya bai ga haka don mutumin da ya salla farilla makka ko ya yi sallan nafila makka yana da lada dubu ɗari ko wace salla dubu ɗari wani mutumin da gora in ya yi salla yana da lada ɗaya mutumin makka in ya yi salla yana da lada dubu ɗari ai ba ƙaramin fifiko a ciki ba saboda albarkacewa gari ne da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da wa'annan abubuwan albarkatai daban-daban da Allah ya zuba ma makka saboda haka son makka yana ɗaya daga cikin son addini hakanan son madina yana cikin son addini annabi ya ce almadinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna lalle madina ita ce mafi alkhairi gare su inda sun zama sun sani dole musulmi ya ji yana son makka yana son madina in ka ji ba ka ƙaunar maka ba ka ƙaunar madina to ka tambaye musuluncinka ah, musuluncinka ba ingantacce ba ne sallah duka a madina lada dubu ɗaya ne sallah a baitul maqdis lada ɗari biyar ne saboda ka waɗannan wurare ne masu daraja da fifiko da albarkatai da Allah ya sanya don haka duk wani gari da mutum zai ma makai ne na ziyara to bai kai abin nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya waɗannan su ne wurare da shari'a ta yadda a ce a kai musu ziyara masjidin nabawi eh, kaba da masjidil aqsa waɗannan su wurare guda uku waɗanda mutum na iya tahiya khasatan saboda sai wurin nan yayi ziyara ziyara yayi sallah wurin alhamdulillah aya ta uku sai ce Allah ya rantsuwa guda biyu a cikin wannan aya wa walidin wa ma walada ya yi rantsuwa a kan mahaifa ya kuma yi rantsuwa a kan abin da mahaifa ta haifa shine mafassirin rahimahumullah suka ce watakilan Allah ya rantsuwa ne da annabi adam da hawa domin su ne suka haifar da duniya gaba ɗaya abinda kuma suka haifa akwai annabawa cikin ɗiyansu da zuri'ansu akwai manzanni cikin ɗiyansu da zuri'ansu akwai salihai akwai waliye akwai shuhada akwai mummunai saboda haka har cikinsu akwai annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ya ce wa walidin wa ma da mahaifa da abin da mahaifa ta haifa na albarka na manzanni da bayan Allah na duniya gaba ɗaya na jawabul kasam na wannan rance-rance saboda Allah ya gaya maka cewa eh, ko ka yadda ko ka yadda wato in dai ka zo duniyan nan to ka shiga cikin wahala laqad halaqana al-insana fi kabari. hakika mun halicci ɗan adam a cikin wahala saboda ka ko ka wahala wurin bida gafara Allah ko ka wahala wurin mashedan aiki matakar dai ka zo duniyan nan to ka gama wahala ko namiji kake ko mace dole dai ka wahala wurin bida abinci ko mutum ya wahala wurin tara kai ne arziki ko ya wahala wurin wani abu dai na bukata ce ta duniya bayan da za a yi abokan duniya nan baka wahala ba to Allah ya sa wahala da da kai ta zama saboda neman yadda Allah na to yanzu mutumin da adda irin wannan tarihi a baya a ya hasabu yanzu yana tsammanin allan ya kadira alaihi ahad har yana tsammanin ba wani ubangijin sammai da ƙasai wanda zai iya iko a kai ne ya umarta ko ya hana shi ya sa shi ko ya hana shi ya halatta mai ko ya haramta mai haka ɗaya mutum zai ɗauka abin nan tun da kai kasan dai ba kai kai kanka ba kowawa kake kasan ba kai kai kanka ba kuma kowawa kake kasan dai bai yiwa a ce kai kai sammai bakwai ko kasai bakwai dole ka dai san akwai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi yake samar da ruwan sama da ruwan ƙasa da kasai da samai da halitta bayi gaba ɗaya sai subhanahu wata'ala ce a ya hasabu dan adam yanzu yana tsammani an lam ya qadira alaihi ahad babu mai ikon juya shi da tsara mai dokoki na yayi ko ya bari haka dai a baka ah, wani wuri sai ya ce a hasabul insani an yi turaka su da hasabul insani dan adam na tsammanin an yi turaka su a kyale shi sagaga ba mai tsara mai dokoki haka dai a yi ka kuma ba a ce maka abu ka ka ci, abu ka ka ci, abu ka ka sha, abu ka kaza a babu mai tsara ma doka kuma a yi ta wahalar ka iska ga banza a ka rana a hasken rana ka amfana hasken wata ka amfana ƙasar Allah ka amfana ruwan sama ka amfana ruwan ƙasa ka amfana ga rayuwa ana ta harukat naka kuma a kyale ka babu wani tsarin kundin a ibada na addini wanda za a ce ka yi ko a ce ka bari an yi turaka su da a kyale ka sagaga wal jawabula bai yi wa Allah ya kyale ka tunda dai ake wahalhalu a kanka game da wannan to dole ku za a sama maka tsari wanda aka wajabta ma ka bi ko ka bi ko kakka bi kama sa a ati insha Allah na'am ya ƙulu a halaktu malin lubada kamar walid bin mugira da asi bin wa'il da abu jahal da kardusul majusi sun ɓadda dukiyarsu mai yawa don su ga cewa sun hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada addini sun wahala sun ba da kuɗi sun yi makirci da dare sun yi da rana su ga cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai samu karbuwa ba amma kuma sun yi sun kare gaba ɗaya kamar yadda nassin ƙur'ani ke cewa innal ladina kafaru fasayun fiƙunaha bayan da turawa da yahudu kullum sai sun ɓadda dukiyarsu don su ga cewa dai musulunci bai kai labari ba amma kullum sai sun ɓulla nan sai can ya tashi addini ta bunƙasa ɗaya yake yi Allah yake cewa ina ladina kafaru hakika waɗanda na kafirta ƙuna amwalahun suna ciyar da dukiyarsu liyusaddu liyusaddu liyasaddu du'an sabilila don su hana mutane bin Allah don su hana ma mutane bin annabi sallallahu alaihi wasallam don su hana a musulunta tawaye mutane daga hanyar Allah kullum su yi ta kirkiro abubuwa makirce-makirce iri-iri don dai su ga cewa addinin Allah bai ɗaukaka ba Allah ya ce fasa yin fi ƙunaha za su yi su duk su ƙare sun kashe dukiya don a kashe saddam hussein iraki don musulunci ya yi rauni wannan abin ya zama musu hasara addini ya ci gaba sun kashe dukiya suka kashe gaddafi wannan bai hana su addinin musulunci ya ci gaba ba sun tarwatsa afghanistan bai hana ta ta sake harhaɗowa ba an ci gaba dai da tsarin addini hakanan suke wurare da yawa wannan haraka boko haram da haraka isis duka hanyoyi ne da turawa suke assasawa suna ta jiwa junansu da kirkiro wannan isis corona ma kirkiro ta suka yi don a turo ta afirka ta kashe rabin 'yan afirka idan musulmi ne su halaka sai allah ya juya wannan ciyon corona ya maishe shi cikinsu sai mutum dubu ɗari sun mutu kahin mutum ɗari ya mutu a afirka ubangiji ya tsare addinin shi haka suke ta ƙulƙular ƙirƙire yanzu ma sun ƙirƙiro wani tiyo kwanan baya sun ce wai akwai wani tiyo wai korona ko ta goma sha nawa suka so turawa suka yi zanga-zanga suka ce su wallahi ba su yarda da wani korona ta goma sha wani abu ba saboda haka Allah ya tsare haka nan suke ta yi yanzu gidajen rediyon mu na Najeriya Kullum yaƙi aka yi da rage haihuwa a dai rage haihuwa a rage haihuwa kullum gani suka yi gamunan yawa damu yanzu ma sun hidda wani report cewa nigeria in ba a yi hankali ba nan da ko shekara ta dubu talatin yanzu ana da ashirin da uku shekara bakwai nan gaba wa in ba taka mana burki ba wai sai mun yi amerikan yawa to shi yasa yanzu kirki anan ana ta yi a hito da kororon roba a hito da wannan a hito da family planning a hito da allura a hito da magani ana ta yaƙanmu dai kada dai musulmi su yawa shi ne Allah ya ce fasa yin ha su je su yi ta ciyar da abin da za su ciyar don su hana addinin Allah sun matakunu alaihim hasaratan sannan abin ƙarshe da ya zama musu hasara sun mayu gulabuna kuma za a rinjaye su yanzu masallatai da a cikin amerika kadai masallaci kadai da a cikin amerika ya fi masallaci biyar. yin juma'a saboda haka morin jaye su bihamdillah addini ya riga ya ci gaba babu yadda za a yi saboda haka in suna bari su bari Allah yana cewa kataballahu galiban na ana kataballahu Allah ya ce wallahi ya rubuta wa kanshi kuma ya ɗauka wa kanshi alƙawali kuma ya wajauta wa kanshi subhanahu wa ta'ala ya ce la'agalibanna ana wa rusuli wallahi Allah ya ce ni da manzanina da mummunai da sun kabi su wallahi Allah ya ce wallahi mu za mu yi galaba za a rinjaye kahirci za a rinjaye kahirai za a rinjaye yahudawa da nasara da dukkan mai makirci wallahi za a rinjaye shi Najeriya ta yi musulun musulun ticket an yi ta kulle-kulle an yaya an yaya amma wallahi sai da Allah ya bada galaba an raba mu fati-fati wajen fati hudu amma karshe zai sai da musulun musulun ya yi galaba a cikin siyasa saboda haka <clears throat> alƙawula ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ah, Allah ya faɗa cikin wata ayyace inna lalansu rusulana bangiji ya ce, Ina lanan sururu sulana, wallahi mu in ji Allah za mu rinjaye da manzanninmu da suwa kuma wallabi na amunu da sauran musulmi da suka ba da gaskiya ga Allah imani ta gaskiya. Allah ya ce, Wallahi za mu rinjaye da su <clears throat> yaushe <clears throat> fil hayati duniya tun cikin rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da ake tsaye da shaida daban-daban ƙasa ta ba da shaida alƙaluma su ba da shaida littafi ya ba da shaida fata ta ba da shaida mala'iku su ba da shaida komi ya ba da shaida Allah ya ce wallahi koran nan za mu taimaki annabawa manzanni kuma za mu taimaki masu imani suka bi cikin taimakon mu ji Allah subhanahu Shi ne abin da ya faɗa suratul balad ya ce don haka kahiri ya je yana tunani ya ƙulu yana cewa a halakta na halakar da dukiyata malan da dukiya na ya kashe dukiya mai ɗimbin yawa don in hana musulunci ya ci gaba yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam bunƙasa ɗaya yake yana son ya canye duniya ga baki ɗaya shi ne Allah ya ce wata sura hu faƙara wa ƙaddar wa qutila sai ce mai sai kuma yaya sai yaya sai yaya sai yaya ina makoma ta yi kai shi wuta kai shi wuta yaya take kai shi wuta kai sai ce إلا ماذا hmm. الله أكبر بتي الله أكبر الله أكبر فلا hmm. ya isa haka nan Allah in kana bida abu mai daɗi ka kai ga musulunci musulunci akwai daɗi musulunci ya yi mangoro daɗi <laughs> yaro ya ce Allah akubar wato shi inda ya samu mangoro yana jin akwai haraka to musulunci ya yi mongoron nan saboda ka yin uwa musulmi wallahi ba iya fada da musulunci ta koyaya turawa da yahudawa da karnukansu na afirka masu yi ta yin makirce-makirce suna ta kulle-kulle don a rusa addini wallahi ba iya rusa addini kai da ganin waɗannan bayan diska san ba ra'ayinsu na ba ka tabbata wani ka tura su wallahi ba ra'ayinsu ba ne ba dai kudin kwarai aka ba su ba iyaka a ba su dubu goma dubu sha biyar dubu ashirin a tura su su yi ni su kwana suna wahala suna koran dabbobi su je su kai eh, abin nan ga sunan ga sauro ga kura ga duhu ga macizai ga kunami babu nutsuwa babu air condition ba gadon kwarai a yi ta wahalshe su da gani kasan lalurar nan lalurar turawa ce ina bahillacin najeriya adda jirgin sama ina ya ga jirgin sama don haka don makirci ne na turawa kuma son aka yi a rage mana yawa kuma sai an yi an ƙare su bi hannu kuwa ta'ala ce wallahi sai musulunci yarin jaye ko ina Allah zai taimaka mu addini shina ce gaba Allah ya ce a yi hasabu yanzu mutum mai wa musulunci makirci yana ƙin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a ya hasabu allon ya rafu ahad yana ganin ba wanda ka gani ne sanda yake mitin ba wanda ya ganshi sanda yake kulle-kulle in bai sani bai sani ko cikin ƙororuwar dutse ƙasa wallahi mutum ya shiga wani abu wallahi Allah na gani ne saboda haka ba inda mutum zai shiga Allah yana ganin mutum kuma ya shirya komai kuma inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana bakin madakata don haka komi ta daɗe za ka zo a yi shari'a a yi bincike a yi judgment saboda komi dai ta daɗe ma duniya gaba ɗaya tashi za ta yi komi ta daɗe kuwa kuma sai an koma gaban Allah Allah ya yi shari'a na a'a halin ɗan adam ba ka dubi ka gani alam na ji Allahu ainihin shi ba mu ma ɗan adam idanu biyu ba ba ka dibin idon ka biyu kuma can sama suke Eh, yan kwalba-kwalba guda biyu ga su yan ƙodaggai kamar ɗunya amma ko ina kana hangowa gurgudun hali idanu guda biyu na biyu yanzu in ka dibi ido abubuwa nawa a gare shi na harko akwai baƙin nan na biyu akwai ɗan horin nan da ya gewaye shi shi ma aikin shi daban na uku nan wurin da kwan ke hitowa eyelid akwai ɗan wani abuna nan wani sinadari ne sannan kwantson nan da kaga yana ta hitowa filtarin ne na Allah shi ko kama filta ce ta mota to filtarin ne Allah yake yi to wannan abincin bayan ƙwaye idon akwai wasu ƙananan jiyoji da ake ce musu octave nerves akwai ruwa kuma da Allah ke turowa mai wanke wannan idon yana wanke shi time by time wanda babu irin wannan ruwa sai cikin kwaye ido diba ha gani dan abu kadan amma da amfani da yawa bayan shi kuma sai aka yi mai eh, abin nan civil defense aka sa mishi gira ta sama da ta ƙasa giran nan daga gani in babu ita wallahi eh, baka iya bude ido baka iyawa yaggiran nan da hagani ta sama da yaggiran nan da hagani ta ƙasa walla aiki suka yi security ne na idon gabaki ɗaya to fatar da girar take bisa gare su ha shi na in ka yi bacci sai ta sauko ta sama ta ƙasa ta yi sama sai su ɗan rufe idon sai ya zama kwaba sai ya zama cikin tuhin asiri ka yi baccin ka lahiya lau kuma ciki ana nan ana lailayo maka datti datti datti datti ana filtarin nashi ana gyara shi ana gyara shi in sahiya ta waye ka wanke sai ka ɗora ganin wasu kodagai na ta hita cikin idonka ni'ima ce ta Allah Allah ya ce baka ga ubangijin da ya maka ita ba sai ya ce wa shafatai baka dibil wa lisanan wa shafatain sai ya ce baka dibin harshe da Allah ya sama cikin baki kuma bayan harshe ya sama maka leɓa biyu harshen kadai dibi tsarin shi ka gani wajen amfani uku gare yan boko sun ce bangare ne guda yana da bitter side sannan yana da sweet side yana da sour side yana da bangaren daci yana da bangaren tsami yana da bangaren ah, zaki ba bauri ba zaki kawai bangaren da yake sweet shi bangaren da yake sweet yana da wasu ruwa bisa gare shi halitta Allah ne in kana da ulcer to in ka aza minti ga baki ko ka aza shayi ko ka aza wani abu mai zaki to sai gehen sweet na halshe guda amma bangare ɗaya ne Allah ya halitta wannan to sai ya aika wani message ya je ga kwakwalwa ya gaya ma kwakwalwa cewa wannan abincin da ka samu ta cikin baki zaƙi gare shi nan take sai kwakwalwa ta nemi shawarar zuciya da kayan jiki gaba ɗaya sai a ce to in an ka bar shi ya haɗe to yana da olsa wallahi olsa nan za ta wahal shi don haka da sauri halshe sai a sake dawowa da report wurin halshe kwakwalwa da zuciya su yi ittifaki duka har an kai sako an yi miti an gama an dawo sai a gama ka hurje wannan abin sai ka ji mutu sai mm, mm, mm, wallahi ya ni to ai kahin ka gane yana da tsami an yi aiki wallahi an gama an yi messages ya ce ga kwakwalwa ya dawo ya ce ga zuciya ya je ga kayan jikinka duka an gama miti an ce a ce a gaya mu kamar mutum ya taka garwashin wuta in yanzu ka aza ka ga garwashin wuta ba lokacin za ka ji zahin garwashin ba sai wannan kayan Allah na messages na information ya shiga cikin jini ya sheƙa ya je ya faɗa ma ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwa ta aiko saƙo ga zuciya su yi mitin su yi ittifaƙi cewa a je a gaya ma ƙafa bisa wani abu take wanda zai iya cuta ma jikin har saƙo ya dawo sannan ka ji ba ce wash wallahi na taka wuta wash <laughs> bayan Allah kuma ya gama aiki an ƙara komi sannan ka kama wash wash kuma ka dibi da taka garo shi wanka ka jin ciwo ne da taka shi da ka ji ciwo to ko da ka taka shi haka ji ciwo an gama message shi yasa kuturu wanda jini ne yake nesa ga kafa ba da sauri yake gane ya taka wuta ba kamar yadda kai da Allah ya lau kake saurin gane ka taka wuta shi naki saboda fata ta da awurin ta mutu don haka sai ya dan dauki sakan kahin ya ji cewa bisa wuta yake ya kone lokacin amma kai ka riga har ka sani saboda jinin ka yana nan kusa-kusa ya ɗauki message kuma wa'annan kayan aiki ko ina akwai su ko ina akwai su in allura ake ma sai sun kai message komi ake ma sai sun kai message sannan bayan ɓangaren sowa ɗin nan mai tsami sannan akwai eh, sweet sannan akwai ɓangaren sowa sweet kaga Eh, mai shuga bai son haraka zaki sowa kuma mai tsami ta ga mai olsa bai son haraka tsami sannan wane ne na ukun guda ba daci ba ne akwai sweet akwai sowa e akwai bita daci shi ma zai bada da message cewa wannan abin yana da daci da ah, likita ya hana miki abu mai daci duka harshe kadai sannan tsoka ta yi duk cikin jiki babu tsoka iri ne shi ɗaya a haka ne cikin jikinka babu wata tsoka wadda an ka yi mahalitta iri ne don ya ɗauki tuwo mai zahi ya ɗauki shayi ya ɗauki kunu ya ɗauki rogo ya ɗauki ƙosai ya ɗauki ɗan mimi ya ɗauki fiobilis ya ɗauki fanta ya a'a komi ɗauka yi saboda ka harshe yana aiki da yawa yan boko suna kira ne da turanci tong yana aiki da yawa sannan sai Allah ya ce wa shafatain to nan daɗa kare da karau kaga laban nan biyu bari a ɗebe ma na sama ka gani in an ka ce ka ce ruwa ya, wa <laughs> duk abin da kaga ka faɗi an gane to laban nan biyu ne harshe ya turo wani iska leɓen sama da na ƙasa sai suka bugi wannan iskan sai da abin da ka faɗi in ka ce a wallahi sai sun haɗu turo mita sai ya zama aji an ji aka ce a don haka in babu guda ko na ƙasa an babu leƙon gara ƙasa ko na sama an babu wallahi an samu matsala na farko dai in babu na sama hauru da kai da gyado sai ku kwana ɗaki guda amma yanzu laifanka sun rihe shi kowa asirin kaure sai in ka buɗe aka ganin su balle a ce haƙunan za a yi magana akwai molars akwai premolars akwai kanai akwai incessors duk haƙura ne kowane aiki ne daban kowane bai shiga aikin wani akwai wanda ya an kawo ƙashi shi aiki ne na molars kenan sai kace su da kai in goro na sai kace goron nan sai ya miƙa mana kusa gare sai su nan nage shi su rarrage mai girma shi ko sai ya miƙa mana kusa gare shi ku sai ya daddake shi ya daddake shi sai sai shi ku harshe ya turo mai wasu ruwa da ake kiran su styling sai ya turo su sai su kwakwabe abin su kwakwabe abin sai su zubar sai ya gangara in ya gangara sai mu kogoro ya tare su bisa hanya sai su dinga wucewa kaɗan kaɗan suna sauka kadan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sannan in sun shiga cikin ciki kuma aiki ya girma wallahi sai an rarraba akwai injimumukan Allah cikin ciki waɗanda za su cire tsakuwa da wasu abubuwa su jefa su wata area sannan akwai anta sannan akwai ƙoda sannan akwai ɗatanna ita ɗatanna duk da hauru sun nannage shi sai ta ɗan zubo wannan acid wani ɗan temporary ne inda zai tsaya ga hanji sai ta ɗan turo wannan acid sai ya narke abin ya narke shi ya narke shi ya narke shi in akwai ya tsakuwa-tsakuwa cikin ƙasa-ƙasa sai ya tura ta gehen appendix way shi kenan sai wani sai ya tura shi cikin kidney daga nan sai a ba'anta in ya ba'anta shi kenan sai anta ta gyara ta gyara wannan abu an gyara shi shi kenan sai ya bi wata hanya da ake ce ma pulmonary artery shine sai ya sake dawa cikin zuciya sai zuciya ta bi jinin ta buge shi tana bugu ta ba da hannunka ka jiya kana jin tana papapapapapapapapap do in ta tsaya wallahi ka bar garin ga wallahi da ta tsaya wallahi ka bar garin saboda ka Allah ya yi aiki saboda dai ka yi addini ka yi bauta kuma biyan ka da ayin ka yi bauta sai ce mi wahada yana hun najidai Allah ce kuma zibi wata ni'ima an shiryar da mu hanya biyu Allah ya sauko da ƙur'ani ya aiko da manzo ya turo malamai an yi rubuce-rubuce don a gwada maka abu mai kyau da mara kyau wannan ni'ima ce turawa da ba su bin ƙur'ani ba su bin ba annabi ba su bin musulunci sai mutum ya kwana da uwatai bai san hina ba sai ya auri uwa ciki ne bai san hina ba sai ya auri ɗiya ta bai san laifina ba sai ya ba da gadon dukiya ta yi ya rubuta in ya mutu gado ne a ba karya bai san matsalata ba ko a ba kyanwa bai sani ba saboda in babu doka babu tsarin ubangiji wala shi kenan sai mutane su dambale sai su kama rayuwar dabbobi kadiba ha gani cikin turawa akwai wanda ka auren kare mace da ka auren kare ta yi kwance kare ya ɗora yi mata jima'i kare an iya ka hitina saboda haka fitintinu ne mun gode mu Allah da yi mu musulmai ya shirya da kakanninmu da iyayenmu suka aihe mu cikin musulunci ga munan muna yi ne to Allah ka ba mu iko mu yi musulunci na'am aiko saboda godiya Allah akan wannan ni'imar musulunci da aka yi ma falakata hamal aqaba dan ba baka kutsa ma aqaba ba menene aqaba wai me ya sanar da kai ma'ana aqaba menene shi faƙura ƙaba ka cire dukiyarka ka yanta ka sayi boya musulma wadda take karkashin anna ko ka biɗi wani mutum wanda yake ƙarƙashin gidajen anna yana cin naman alade yana ganin wulakanci ka dauko shi ka kawo shi kamfanin musulmi ya dinga samun sallar yana cin abinci halal ka yi mai wannan ko ka taimaka ka yanci ba wasan da yake hannun mai azabtar da shi wanda yake eh, yana kan bauta ka biya kuɗi samu yanci ne don ya taya ta musulunci ne ko kuma na biyu a wuta ama ko ka samu ka ciyar da abincinka fi yawmin cikin wani yini ma'ana cikin wasu lokuta zi masu gaba ma'abuta wahala kamar lokacin canjin kuɗi da ƙyan mutum ya samu naira ɗari to sai kana da kuɗi kai sai ka ɗauko ka bashi don ya samu ko ka bashi abinci irin wa'annan lokuta Allah yake nufi sanda do ake cikin wahalar talauci ka hito da abincin ka ka taimaka kai ma Allah zai taimake ka sai ya ce me cikin wa'anda za ka ba muhimmanci yatiman ka ba marayu su marayu nan su kuma me za ba ma'abuta kusanci ka dibi marayi dan gwaggonka marayi dan kawunka marayi dan wanka marayi dan shakikinka marayi dan li'abinka marayi dan li'umminka marayi wani marayi ka taimaka kai mai dan abin sallah ka taimake shi kai mai hidima subhanahu wata'ala zai gode maka kuma zai ji daɗin musuluncinka da hidima addininka sai kuma yace aw miskinan za mataraba ko ka ɗi miskini ma ma'aboki turbaya ka je makaranta allo kana iske malamin allo inda yake kwanciya ko tabar makwarai bai da ka iske yara suna kwanci ga ƙasa eh, abin nan almajirai ka taimaka ka sai musu tabarmi ka yi musu ɗaki inda za su shiga su yi karatu su aji allonansu ka samu wani talakan takal-takal wanda ke kwanci hina hilo da hannu saboda bai da ƙarfin sayan hilo bai iya sayan tabarma shi nan dai hide ga sayata waye wani bisa benci yaka kwana je tasha za ka ga wani bisa benci yaka kwana ka je wurare da yawa za ka ga mutane karkashin gada suke kwana gwargwadon halin wuri da yanayi su subhanahu ta'ala ce ka ciyar da miskini ma abuci turbaya ma'ana wanda bai ajiye ba bai ba kowa ajiya ba yana iya ma kwana bisa ƙasa don don talauci bai da abin rufe jiki ne balle ya samu sutura da zai kwanta balle shimfiɗa na'am to wannan sun malittar tile zikir ne ba sun mace wadda mun ka saba gani ba domin ba yana nufin sai ka yi wa'yanga ayyuka ba sannan ka zama cikin masu imani la abinda yake nuhi ko da ya wa'yanga ayyuka alhali kana minan ladina amanu yana cikin masu imani don haka malamai suka ce wannan summa summa ce kawai le dikir an zo da ita ne don ana tsara magana ai an yi kaza da suwa ne da wani sannan da suwa ne shi ne kawai le dikir ba wai an zo da ita ba ne mubdal kala kenan a ce wai sai da ya yi ga ayyukan miskinanci da abubuwan taimakon marayu da mi da mi wai sannan kuma ya zama cikin masu imani ba shi yake nuhi ba shi na ce sun makana min Ladina amanu ka gama ga kane ciki in ko an samu kane kenan da dai tun abin harko ne har yanzu kane min Ladina amanu yana cikin masu imani kuma wata wasau wata wasau bi yana yayi wasiti kuma da jama'a da yin hankuri in an goye aure sai a ce mai wani ka yi hankuri in amarya ta yi aure sai a ce wance to ki hankuri in an ga wani yayi gobara a ce wani to a yi hankuri in an yi mai rasuwa a ce wani to ku yi hankuri in an kori mutum aiki ko ya faɗi zaɓe sai a ce to wani dai a yi hankuri haka Allah ya so wa haka da wata wasau bi sabar wata wasau bil marhama kuma ya wasiti da zumunta wani te ka ga gogonka wani te ka dibi wanka yana asibiti wani te ka dibi kanin tsohonka bai da lahiya wani te ka yi kada wani te ka yi kada wata waso bil marhama ula'ika ula'ika ashabul maimana masu wannan ɗabi'u tun daga farkon sura zuwa yanzu na kyawawa halayya taimakon miskinai taimakon marayu kutsa ma'aqaba wa hakada subhanahu wa ta'ala yace ah, ulaika ashabul maimana wa'annan sune ma'abuta dama wa'anda Allah ya alƙawli zai ba su littattafan su ranar kiyama takaddun su da hannun dama jama'a Allah ka ba mu takaddu da hannun dama sai kuma yace Fiko wanda ya mutu kafiri babu wata hanya ba wata dubara ah, kawai sai dai eh, ne, hum ula'ika ashabul mash'ama wa'annan su ne an mutane hagu wa'anda za a ba takaddunsu ta hannun hagu kuma bankare a can baya sai a miƙa musu kamar da karatu ya gabata a wata sura na'am alaihim narun mu'usada suna da wuta mai hauhawa in an ce mu'usada ran litinin azaba da aka yi musu ta talata ta hita litinin bala'i ranar larba ta hita talata bala'i ranar alhamis ta hita larba bala'i ranar juma'a ta hita alhamis masiba azaba da za a yi musu lahira ta asabar ta wuce ta juma'a ta lahadi ta wuce ta asabar sabuwar litinin ta wuce ta lahadi don haka mu'ustada mai hauhawa haka za a yi sai Allah ya kiyaye wallahu alam sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa ina wanda ya masu da tsanin ba su da tsanin